yarjejeniyar da kawu baraje ya cimma da jam'iyyar apc inda za a iya cewa biyar daga gwamnonin sabuwar pdp sun amsa kira ya sa wasu masu amanna da tasirin pdp ke ganin gwamnonin sun yi kuskure ga tsohon sanata abubakar gire ba za a sake wata jam'iyya da za ta kawar da tasirin pdp ba a wannan zamani jam'iyyar pdp kusan ita ce kadai jam'iyya a najeriya kowa bukatarsa ne ya shigo pdp ya zama kuma wani abu a najeriya a karkashin tutar jam'iyyar pdp muna da mutane miliyan 170 kowa bukatarsa ya zo ya sami bukatarsa ya biya a cikin jam'iyyar pdp ai kaga dole ne wannan a sami irin wannan hayaniyan amma fa ka san cewa akwai jam'iyyar apc yadda ta taso pdp ba ta bata girgiza ba da wannan jam'iyya <laughs> wallahi ko kaɗan ba mu girgiza ba idan kaga pdp wani abu ya raunana wa pdp to mu yan pdp ne muka raunana wa pdp ba waje ba ba wani fatin da za a yi wanda zai zo ya kwace mulki a kowane local government ma bare jiha bare national a hannun pdp in ba in ba yan pdp sun yadda ba yau idan an ɗauki matakan da suka dace an ɗauki matakan kwarai ina tabbatar maka pdp za ta sake komawa kamar da ko fiye da da ita ma tsohuwar 'yar siyasa binta kurayi na ganin tamkar gwamnonin sun koma gidan haya ne shi dai mutumin duk da ya bar gidansu gidan uwarshi da ubanshi ya tahi wani gida ya san abin da ya kai shi a gulanci kuma duk gidan da ba naku ba kai ka san abin da ka je ka yi wanke-wanke kuma waɗannan da suka bai gidajensu suka tahi can ba shi ne solving problem nasu ba kuma ba shi ne zai sa su su ji daɗin wannan abu da suka yi ba. Sai dai ɗan siyasar adawa mai aƙidar Neho Dr. junaid Muhammad ya ce kaucewa daga tafarkin gaskiya ke wahalar da 'yan siyasar Najeriya. abin da ya sa wannan karan abin ya yi tambari ake ji a nan najeriya da waje shine saboda munamunar da ake so a yi amfani da su gwamnonin a yi kowa ya san cewa ƙasar nan idan ana murda zaɓe da gwamnoni ake da 'yan sanda su ne in ma suna da kuɗin suna da kuɗin banza kuma kuɗin ƙananan hukumomin lokacin gama shi suke ɗiba suna badakala da shi so abin da ya sa wannan abu yake da muhimmanci saboda wannan mutumin yana so ya zubar da mutuncin kansa in yana da shi ya zubar da mutuncin kasa ga baki daya bayan sun zana sun ce za su yi karba karba ya watsa da karba karba domin yana kan mulki kamar yadda Obasanjo ya kasa kuma an zo an zo da shi cewa ga abin da ake ciki bayan mutuwar Yar'adua ka zo ka yi sau daya in ka gama ka tafi ya zaci a shi bai sai wannan magana ba amma fa abin nan a rubuce aka yi a rubuce aka yi ina son gaya maka wannan a rubuce aka yi kuma har yau bai zo shi ba haka ba su kuma gwamnonin na akwai wanda suke da buri nasu akwai mai sanya shugaban kasa mataimakin shugaban kasa da sauran makamai suka zagaya suka duba suka ga cewa in sun bi tashi to su kuma shi za su shugaban kasa ko mataimakin shugaba da tasirin jam'iyya ke amfanar 'yan kalilan gabanin zaben 2015 ga garumar jam'iyyar adawa ta sake salo inda take neman 'yan pdp su dawo 'yan adawa don yunkurin amsar madafun iko sale shehu ashaka murya amurka abuja nigeria